Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci labarin mu. Mai suna farin juji, wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda kebi ne ya yi sallama sosai irin ta musulunci duk da ba wai ta sakar mai fuska ba ne amma dai ta karɓa masa cikin girmamawa da nuna kulawa. Daga inda take tana jin suna hira akan wani gai wanda cikinsu yake sai dai yanzu mahaifin shi baya bari yana bin su sosai. Wai yana zuwa aiki a gonar mahaifin shi yaushe. Joseph ne ke cewa gaskiya Umar na ban tausayi don ranar da na gan shi ba za ka ce ya taɓa rike biro da biro ba a rayuwar shi. Kebi ya ce Umar ɗin ai ya ce zai zo zuwa anjima don yana son ku haɗu da shi. Cikin ɗan lokacin Jibrin ya suna a cikin ɗan lokacin Jibrin ya suna a cikin gari wurin 'yan kasuwa da sauran manyan mutane. ɗan Jibrin mutum ne wanda ya iya biznes sosai da jama'a. Ga kuma tausayi da sanin ya kamata a kan harkokin shi. Musamman da yake yana ƙara samun taimako daga gurin Ubangidan nashi a asirince. ta yadda mutane ba za su iya gane cewa business ɗin shi bane ba, sai dai su ɗauka na kamfani ne kawai. Joseph ya koma gurin wannan matar abokiyar mahaifin shi mai manja, inda yake sa ana kawo mata kayan masarufi tana sayarwa talakawa cikin sauki da rahusa. Ta yadda talaka ba zai yi masa mugun wahala ba sosai wurin samun abinci. Tuni sunansa ya fara fice ga al'umma don mutane suna zargin su har aka gane cewa bizines ne suke yi tsantsa don ci gaban mutane. Masu tasa da dama sun sawa abin yi yanzu wanda hakan ya sa Emirates ta ji daɗin zaman Joseph a tare da al'ummarsu. Wani abin sha'awa kuma shine idan ya samu labarin cewa unguwa suna samun matsalar ruwa ko wuta, sai ya sa a tone musu famfon burtsatsai ko kuma ya sauke musu transformer. ya sayo motocin noma birjik ya tura a ƙauyuka mafi kusa don tallafawa. Dalilin da mutane suka sa mai furen juji kenan daidai yanzu 'yan kwamitin kwamiti suna kiran shi mitin ya fi a ƙirga, amma ya ƙi halarta. Alhamdulillah Allah ya kawo, yau Maryam sun zana jarabawarsu ta ƙarshe a Girls Day Secondary School, Kwantagora. Fitowar ta ƙofar class ɗinsu Sai wata ajiyar zuciya gami da fesar da wata iska irin na relief ɗin nan. A hankali take tafiya zuwa bakin gate don tafiya zuwa gida. Ji ta an jawo ta. Asma'u Musa ce classmate ɗinta mai foto ta nuna mata tana da buƙatar su yi foto. Fara foton nasu ne wasu 'yan gidan joda suka shigo aka yi da su. Maryam wacce kawo yanzu duk ta gagara ta wuce gida don ta huta saboda duk kwanakin nan ba ta samun barci don mathematics ce za su zana a ƙarshe. Ganin za su ɓata mata lokaci da yawan ɗaukar foton, ya sa ta sa kai zuwa fita daga school comfort ɗin. Wata mota ta gani tana jiran wata yarinya ba ta yi mamakin haka ba, saboda ga abin hawa nan bai a waje suna jiran 'yan uwansu, wasu kuma samarinsu. Tabbas in ba ƙarya idonta ke mata ba wanda ta gani bakin motar Kebi ne. Don ko ina ne za ta gane shi yanzu don yawan zuwa gidansu da suke yi koyaushe muddin suna gari. Kai ta kawar kamar ba ta gan shi ba sai tafiya take cikin sauri don ta isa gida. Hon take ji a bayanta kamar kada ta waiga don ta san cewa ba a saman titi take ba ita. Sai ganin motar kebi ta gabanta ya faka. Ɗan zuge glass ɗin motar yana mai ɗan lekowa ta windon motar. Sai a lokacin ta waiga ba tare da ta daina tafiya ba. Ta furta a hankali ina wuni. Ɗan murmushi ya sakar mata ya ce little mom babu gaisuwa. Ɗan murmushi ta wanda ya bayyana mata da fararen haƙoranta da suke a jere ras a cikin ɗan ƙaramin bakinta. Ta ce ai na gaishe ka ko? Ya ce zo mu je mu sauke ki a hanya. Ganin wata classmate ta zaune a bayan mota ya sa ta ɗan ƙara yin murmushi ta ce ku tafi kawai. Ai zan hau a caɓe yanzu. Ganin zai ƙara mata magana ya sa ta tsaya ba don taso ba, don dai kada mutane su sa musu ido. don yanzu ba a raina sa ido a ɗan ƙaramin abu. Tana kutsa kanta a cikin mota wani irin sanyi da ƙamshi wanda bata iya tantance ko motar ko kuma masu motar ke wannan uban ƙamshin haka ba. Ga sanyin AC ya haɗe da ƙamshi wanda zai iya sa mutum a cikin wani yanayi. A'udhu bi kalimatillahi tammar ta ce yayin da take ƙoƙarin zama a motar. Kebi ne jiyo a hankali yana mai cewa to fa malama ce in ce dai muka ɗauko. Maryam da sai yanzu bayan ta samu nutsuwa ta shaida ko suke bi suka fara ɗauka a motar. Wata Fatima 'yar gidan Nufawa asalin mutanen garin Bida ne zama ne ya kawo su gora. Har suka zama 'yan gari yanzu don sun san kowa kowa ya san kowa ya san 'yan gidansu. Ba wai wani shiri suke yi ko a school da ita ba don haka ko kallon inda take Maryam ba ta yi ba. Ba ka jin komai daga cikin motar sai kiɗa ke tashi ta yadda ko na wajen motar zai iya jin kiɗan daga waje. Maganar su ya sa Maryam gane cewa yana cikin motar wacce tun ta motar kanta na gefen glass tana mai kallon waje. Dam sautin da ke jinta ya bayar kenan. A lokacin da ta ji murya shi a motar yana cewa, Idan ka sauke su, mu wuce unguwar Jan Kiɗi, please. Zan je in ga Abdul samad. A hankali kwance yake magana ba tare da ya kalli cikin motar ba, gefen kebi ɗin. A ƙofar gidan su Maryam ɗin suka fara tsayawa don su sauke ta daidai lokacin Aslam ya ɗan fito ta wajen gida yana kallon motocin da ke wucewa. Ƙoƙari take yi ta ɓalle murfin motar. Daidai lokacin da Joseph ɗin ya ɗan ya danna gurin da duk security ɗin motar suke. A lokacin kuma Maryam ke faɗi cikin siririyar murya, na gode. Ta furta a hankali ta yadda ba wai lallai ne wani ya ji abin da ta ce ba. Hannu kawai shi ma ya ɗan ɗago mata alamar ba matsala. Da gudu Aslam ya zo ya rungume ta yana mata oyoyo little mommy. Ɗan jakar ta yake ƙoƙarin karɓa daga ta. Sai a lokacin ya arba da Joseph wanda ke gaban mota a zaune. Sakin jakar ya yi sheka da gudu gurin mota yana washe baki ganin Joseph ɗin. Juyawa Maryam ta yi abinta ba tare da ta tsaya ko da kallon su ba. unguwar kiɗi Wani unguwa ne a cikin Kwantagora inda wani abokin sana'ar mahaifin Joseph yake zaune. Emeka ake ce mai, kusan tare suka zo neman kuɗi a garin tun suna matasa. Sai dai Allah da ikon shi cikin wani watan azumi sai kawai aka wayi gari wurin wani tafsirin maraice da ake yi. Emeka Kawai Emeka ya ce ya zo ya musulunta ne. A ranar ya karbi Musulunci a hannun babban malamin da ke da ke tafsir a kusa da gidan sarki. Ranar duk wani Igbo da ma sauran Kirista su ya tashi sanin cewa kowaye Emeka da suka yi. Duk wani hanya da za su bi don su ga cewa sun fitar da shi a cikin Musulunci abin ya fuskara gare su. Har kuɗi suka haɗa mai uban yawa suka kai mai wai ya dawo cikinsa amma sun yi karɓa. Daga baya da suka ga yaƙi sai suka fara shawarar yadda za su cusa mai yadda za su cutar mai har ya karaya ya dawo musu. Wuta suka fara sama shagon shi a tsohuwar kasuwa inda shagon ya ƙone gurmus. Da suka ga zo wurinsu ba sai kuma wani dare suka turo har gida aka sace duk dan abin da ya saura a hannun shi. Suka gudu. 'Yan kwamitin su suka zo mai da makudan kuɗi suna mishi tayi akan ya dawo cikin su Amma san Abdulsamad ya ƙi dawowa ya ce shi ya shiga kenan. Maimakon 'yan uwa musulmai su tausaya mai sai su tallafi ko wani su tallafa masa da ko gudunmawa ne sai kawai aka share shi nan ganin wahala yayi yawa ya sa matar shi gudu ta bar shi ta koma ƙasarsu inda ta koma ma kristan ɗinta ta bar shi nan tare da yaran shi maza uku suna ta buga-buga yanzu har ta kai ko suturar sawa bai da shi don gidan shi rabi ya zube bai da kuɗin gyara bai da kuɗin gyara sai Allah ne ke rufa musu asiri su samu abinci a haka ya auri wata musulma mai sai da shinkafa a bakin kasuwa. Yakan je gurin Mr. Emma jefi-jefi in abin ya ɗaure mai da yawa. In abin ya ɗaure mai da yawa, sai dai duk sanda ya tafi zai dawo da tarin bakin ciki a zuciyar shi saboda irin yadda Mr. Emma kan sakar masa maganganu kuma duk kyautar da zai mai ba wanda zai amfana da shi ba wanda zai amfana da shi bane daga ɗari biyar tsanani dubu biyu rigar shi duk ta yage ta baya haka nan yake sawa ya koma kamar mahaukaci Allahu Akbar. Muna da wannan raunin wallahi. Musulmai ba ma tallafawa waɗanda suka tuba yanzu. Mama Manja ce ta faɗa wa Joseph cewa yana buƙatar taimako sosai saboda sani da taimai iyayensu tare da sanin da taimai tare da iyayensu da can. Ya yi mamakin jin cewar har yanzu Emeka Abdulsamad yana a gari ba tare da ya sani ba. A hankali suka gangaro da motarsu zuwa cikin unguwar wanda akasari duk tsofaffin gine-gine ne a gurin. Zaune suka hango shi saman wani tsohon ice da ke kofar gidan shi cikin wata tsohuwar rigar atamfa duk ta koɗe. Ga farin gashi duk ya ɗan cika mai fuska. Yana zaune kai da gani ka san cewa yana cikin halin haƙula'i. Har suka faka motar su bai ɗago kai ya kalle su ba. Sai cewa ya yi a fili subhanallah. Walhamdulillah wallahu akbar. Salama Kebi ya mai daga inda suke nufo shi ya karɓa musu tare da ɗaga hannuwa sai da ya kai aya tukun. san bai gane Joseph ba a lokacin sai daga baya, bayan ya mika musu hannu sun gaisa duk da kallon mamakin da yake musu. Na me ya kawo su gurin shi? A fuska ya ɗan gane Joseph ɗin cikin yare ya mai kiranin gidansu, inda Joseph ɗin ya ɗan duka a gaban shi ya mai ɗan gaisuwa irin ta al'adarsu. Abdulsamad ya ɗan bigi kafaɗar Joseph ɗin alamar karɓa mai gaisuwa. Joseph ya ce mai baba kana garin na shine ka shige haka shiru? Marmashi ya ɗan miƙe ya ciro wata tsohuwa ashirin a aljihun shi yana ƙoƙarin zuwa wani shago zuwa siyo musu fiyo wata. Cikin sauri Joseph ya ce mai a'a ya bari kawai. A cikin nuna damuwa da kulawa ya ce ma Joseph ka bari in shayar da kai daga cikin ɗan abin da nake da shi please. Yana mai ɗaga hannu alamar ban hakuri a gare shi. Dole ba dan sun so ba ya karɓo musu ledar ruwa guda biyu ya dawo Cikin sauri ya mika musu. Suka yi mai godiya Joseph wanda ke ji a lokacin kamar ya zubar da hawaye don tuna kowaye Emeka. Ya ce mai ina sauran yaran shi suke. Na yake shaida masu cewa mutum uku suna nan tare da shi. Sauran kuma suna can garinsu tare da mahaifiyarsu. Ɗan shiryo biyo baya duk da kansu kowa da abin da yake ayyanawa a cikin zuciyar shi a lokacin. Joseph ne ya kau da shirin yake cewa ya so ko da zai samu garin yaran ganin yaran ko da mutum guda ne daga cikinsu don yana son su yi wani 'yan shawara. Lambar babban ya ba su wanda uban ya ce yana koyon sana'ar kafinta ne yanzu. Kuɗi ya ba shi dubu hamsin ya ce mai nan da wani sati zai ga saƙo in ya koma. Sun ɗan yi hira kaɗan sannan suka yi salama da shi suka bar shi cikin tausayawa da irin halin da yake ciki a yanzu. Ganin wannan bawan Allah ya sa zuciyar Joseph a cikin wani iri yanayi wanda ya hana shi sukuni. Kasancewar yau Juma'a ne mutane sai haramar zuwa masallaci suke yi. Gungu-gungu mata kuma suna gida suna caɓa ado kamar sallah. Gidan Anti ta ma ba a bar su a baya ba don daga manyan har yaran cikin kwalliya suke suma. A wasu gidaje har abinci ake yi na musamman don farin ciki da darajar wannan rana. A wasu gidajen masu ɗan hali kuma za ku ga ta rabawa yara ɗan abin sadaka wasu da safe wasu kuma sai bayan an sako daga Juma'a. A lokacin da kowa ke ta haramar zuwa sallar Juma'a a daidai lokacin ya shigo gidan na anti. Wanda a yanzu duk sun saba da irin zuwan shi sun san cewa in har yana gari to bai da gurin hutu sai gurin su Saboda har cikin ranshi yana son yanayi irin yana son yanayi irin na gidan su anti Dije. dan mace ce wadda ta san kanta da ma duk wani wanda yake tare da ita. Alwala Maryam ke yi da buta a 'yan tsakar gidansu inda Aslam ke tsaye yana jiran ta yi ta bashi. Muryar Maryam ɗin yake cewa kai Aslam wa zai kai ka masallaci ne wai tunda dadi baya gari. Joseph ya nuna da hannun shi ya ce da uncle za mu tafi ma. Da uncle za mu tafi mana ko uncle? Yana mai tambayar shi cikin azama ya ce mai i eh, Aslam tare za mu. Maryam wacce ke ƙoƙarin wanke kafar ta ta waiga da sauri ta kalli inda Joseph ɗin yake. Muryar Aunty DJ ne ke cewa kai Aslam kamar bar uncle ya huta please. ka bari har dadi ya dawo sai ya kai ka. kuka yaron ke ƙoƙarin yi a lokacin cikin sauri Joseph ya ce no bar shi in kai shi mana anti. Buta yaron ya ɗauka ya fara alwala kamar yadda manya ke yi. Ba abin da ya faɗo wa Joseph a rai sai zuwan su salam da kakar shi, inda sai ka yi kusan duk wasu abu da musulmi ke yi na ibada. Ga shi Aslam ƙaramin yaro wai har ya san cewa zai gana da Ubangiji, ya yi tsarki. Muryar Aslam ce ta katse shi yana cewa na gama uncle mu tafi. Ga mamakin kowa mikewa Joseph ɗin yayi kama hannun yaron. A hanya ya ga wasu idan sani ya faka moto ya fatuka motarsa ya basu yaron ya ce su je da shi. Ana tasowa suka kawo min shi ya tada mota ya jiyo tun ba a tashi ba. Kayan sufuri da ɗan tsaya suka saya a hanya sannan suka ƙaraso gida. Daga anta Maryam sun matsu su jiya aka yi da suka fita. Da suka fita tare zuwa masallaci da Aslam. Kayan fruit ɗin suka shigo da shi niki-niki a cikin ledoji. Maryam wacce ta fito cikin kwalliyarta ko kallonsu ba ta yi ba da suka shigo gidan. Da kan shi ya nufa gurin firiji ya ajiye kayan a hankali. Daidai lokacin Anti Dije ta sallama ta fito daga ɗaki. Yadda ta ga Maryam ta yi mai sai kawai ba ta ji daɗin hakan ba. Ɗaki ta shige abinta don ma kada a sa ta wani aikin. Ɗakin Anti ta faɗo rai a ɓace sannan ta hau surfa mata sannan ta hau surfa mata sababi. Maryam ta buɗe baki da zummar yin magana hannun anti. Hannu anti ta ɗaka mata alamar ba ta son jin komai daga gare ta. Ta ce ba ki da hankali. Ko wayo zan ce, in ba wulaƙanci ba, ya za ki nuna wa mutumin da ake fatan shiruwar shi haka a fili? Gaskiya ki gyara ni Maryam don kowa ma haka kike kowa ma haka kike musu. Kada ki kore min jama'a please. Maryam ba ta ce komai ba don ta san cewa yau ta ɓata wa Anti Dijare sosai. Don ba ta mata faɗa haka gaskiya. Murya na rawa ta ce don Allah ki yi haƙuri Anti ba zan ƙara ba insha Allah. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman al'ami